bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a cikin wannan masallaci mai albarka da ke wannan gari mai albarka na ba Yau muna daren Laraba ko kuma daren Alhamis kai, daren ashirin da hudu ga watan Jumadal Akhira. Hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da shida. wanda ya daidai da 25 ga watan Disamba miladiya 2024. Wannan shine darasinmu na 77 cikin wannan littafi mai albarka littafin talhisu ahkamin jana'iz. Wallafar fadilatu Sheikh al'allama Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala. kuma yau za mu tashi kan gaba ko kuma mas'ala ta ɗari da ashirin da ɗaya gaban da yake cewa wa ya juzu raf'ul yadaini fi du'a ilaha li hadithi aisha radiyallahu anha qalat wannan mas'ala ta biyo bayan mas'ala da ta gabaci wannan wato mas'ala ta ɗari da ashirin daidai matsalan da ya magana dangane da cewa karatun alkur'ani a lokacin da aka ziyarci makabarta ba ta da asali a musulunci wanda da yawa ana yin haka kuma an fi yin haka ma galibi a wurin mutuwa wani wurin za ka ga ranar uku wanda shi ma kan shi ba shi da asali sai kuma a ce za a yi sauka wasu kuma a ce kafin a je abin da mamaci za a karanta mishi yasin na ma ga waɗansu waɗanda ba a fito da gawan ba za a yi sauka kafin a fito da gawan duk waɗannan abubuwa ne waɗanda babu su ba su da asali ba su da tushe balle makama a addinin musulunci da haka ba ana maganan da barinsa sa gwamma ayi bane a a gwamma kar ayi saboda ba shi da asali to haka abin da ya shafi karanta alkur'ani a lokacin da aka kai ziyara makabarta bid'a ce ba ta da asali a nan sai ya ce wa ya juzu kuma ya halatta raf'ul yadaini a ɗaga hannaye biyu du'a ilaha a yayin yi mata addu'a abin da ake nufi a nan idan mutum ya rasu an je an binne shi ka kai mishi ziyara yadda muke tun a baya ana magana ne dangane da ziyarar makabarta to idan aje kaje ba a karanta ƙur'ani ba shi da asali addu'a za ka yi wa mamacin ba addu'a za ka yi kana roƙon mamacin ya baka ba duk ɓalalan shi lokacin da ya mutu to ba abin da zai iya maka da yake rayuwa ba abin da zai iya tsinana maka sai Allah bare kuma ina bayan ya mutu to idan ka tashi zaka mishi addu'a na Allah dukan shi Allah mai rahama Allah haskaka makwancinsa to ya halatta ka daga hannu lokacin yi mishi wannan addu'a din ba laifi dalili da hadisin Aisha radiyallahu anha qalat saboda hadisin na Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce, da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya fito za ta laila a wata dare fa arsalat barira sai ta aiki barira barira wata baiwa ce asalinta baiwar na na Aisha ce radiyallahu anha kuma ita wannan barira tana matsayin baiwa wani wanda yake bawa ya aure ta to idan kai bawa ne ka aure baiwa to igiyan auren yana hannun uban gidan matar ne ba ba uban ka ba don haka idan aka tashi neman igiyan saki to uban gidanta shi yake da ikon saki ba a hannunka ba Randa ta samu ‘yanci kuma aka ‘yanta ta daga bauta ta zama ‘ya igiyan aurenku ya koma hannunta to suna zaman auren ne aka ‘yanta ta da aka ‘yanta ta to dan ba ta son miji haɗi ne na bayi ba ka da zaɓi lokacin da kake bawa to shi kanshi ya san ba za su zauna ba kuma yana son ta ka san Allah ya jarabce ka da son wanda ba ya son ka haɗu da wahala ya sa ka yi ta addu'a kada Allah ɗaura maka son wacce ba ta son ka don haka ya zanto ya mijin ya same ta barira wallahi ina son ki kaman hadiye don Allah karki sake ni a taimaka hmm, maza sun ji jiki sun ana neman alfarma ta ce ina ai ba zai yi ba yace dan Allah ta ce ina ita kuma dan ta nuna ina sai da ta shaharar da shi duk Madina kowa ya gan ce sai na sake gaba ya fara binta yana roƙo ita kuma ta da ina ma ta ce na danno sakin shi kenan ina ta fara yawo da shi yana binta kasai kasai layi layi titi titi lungu da sako yana tana tafiya yana binta ita kuma ina ta kage na tana abun nan dan ta nuna muku maza ba ku zo ba kuma yau kuna hajji tana ta zunkiri ya ta zo layin gidan annabi annabi sallallahu alaihi yana zaune a kofar gida sai ga abin da yake faruwa ya ce haba barira haba barira a tausaya mana ki tausaya mai karki sake shi ya ta suna umarni ne ko shawara ta a'a shawara ai zabi naki ne ta ce to kai hakuri zabin ba zai yi ba tun da shawara ne ba zai ba da zaɓi kafin ba ni da ja tun da ba zaɓi ba kan ba ni da buƙatar shi ya gama kwararo da shi duk kwararon madina sai ta ba shi tsaki hmm, to malama barira kenan to manzon Allah ya wani dare fa arsalat barira fa arsaltu barira kai Aisha tace sai na tura barira fi akarihi ta bi sawun annabi ta bi bayan shi litan zura dan ta dubo min aina zahab ina ya tafi ne kam kaga banda wanda aka yi na san danta to yanzu kuma ya ci ma an turo barira mata ke ai matar ka ta wuce uku ta wuce daya to komai kai kana shuka na idon makarwa ba ido keke da keke wani lokacin masu a tura wata yarinya ke na zuwa zan je shagowa sai ka ka turuwa ya ki a kanka yana duban da kana ƙara aure ka bi shigan ka gida za a duba yau da wani irin murmushi ka shiga to gobe da wani iri to murmushin ka ne zai yafiya wato ɗakin amarya kuma amarya ta zo okay oh, kana so ka nuna mun ita uwar gidanka yar asali yar amana a yana ga kalan murmushin da ka mata jiya ni ba irin shi kawai ba to da dama shi a adalcin aure har akwai adalcin murmushi ne dariya nawa na yi a can nawa zan yi in na dawo da aka kayi dariya goma nan ma sai kayi goma ai shi dariya sababi ne an sababa dariya kyan ba sai kika sababin ban kika ka sababi aka miki dari daga abin da kika jawo ne to yake cewa sai dan ta ga ina zai je tsalata ce fasalaka annabi ya kama hanya nahwa baqi'a al-gharqad ya ka ma hanyar makabartan baki algharqad wancan dai makabartan fa fa kafa da ya je makabartan sai ya tsaya fi adnal baqi'a a mafi kusancin baqi'a wato mafi kusancin jikin kaburburan ma'ana bai shiga can ciki bai tsaya a bakin yanda duk gawarwakin suna gaban shi da ya fuskance su sun marfa a yadda yi sa'an nan ya daga hannayen sato muhallin shahidi addu'an da za ka yi wa mamata in ka je ziyara za ka ɗaga hannu sun man sarrafa sai ya fice me yasa ta ce sai ya fice ai tana nesa ba ta jin me yake fara ai ita yar leken asiri ne daga Aisha faraja'at ilayya barira Aisha ta ce barira sai ta zo min ba akhbaratni ta ban labari ai ashe makabartan baki a ya daga hannu yana addu'a falamma asbatu da gari ya waye sa'altuhu na tambaye ka san a dare ne ba wato wannan daren ba ta bi ba tunda a wancan daren an zo an gano kirji ya buga yanzu bari a turo gari da aidai gari da ɗakin ta da za a gano an je ba fa qultu sai na ce ya rasulullah kana aina qadatta laila ina ka je jiya ne kam kala sai ta bu'istu ilayya an aiko min sako ahlal baqi'a cewa mutanen baki'a da usalli alaihim in je fa in musu addu'a an tura mun sako in je makabartan baki'a akwai matsala la usalli usalli alaihim nan, li ad'u lahum dan in musu addu'ar rahama akwai matsala yanzu wannan yana nuna maka nan bai san bai ba yanzu bai san bari da kaje ba in ba ka ba lokacin da ka ta je me yace ke ce nake ga yana san kin mini? amma bai ce oh za ki tambaye ni bayan kin tura barira yana nuna bai sani don ka nuna annabi ya san gaibu to ya kai ai mas'ala ta 122 walakin da sai dai kuma fa la yastaqbilul qubur ba zai fuskanci kaburburan ba hina du'a ulaha a lokacin da ya zo mata addu'a idan ka zo za ka yi wa kabarin addu'a ko kaburburan ba za ka fuskance su kana kallon su bal bari ba ka ba alka'aba ka'aba za ka fuskanta nan ta ce alkibla za ka fuskanta to fa bai hana kabarin yana gaban ka ba amma kai ina ka fuskantar da fuskanka da ganin ka alkibla to wannan tsarin addu'an nan haka ake yi ko lokacin da aka binne gawa ne lokacin da aka binne gawa galiban za ka galibi muna kewaye muna yin zobe ne wa kagare kowa sai addu'a inda yake wasu ma sai a ce a zazzauna a yi addu'an jam'i ba ta da asali kowa zai addu'an shi addu'an ta wacce ta sauƙaƙa mun yi a baya akwai irin addu'an da annabi yake mafi yawancin addu'a da za ku yi kun yi a sallah lokacin da aka binne shi addu'a da yake bukata ighfiru lahu ku nema mishi gafara was'alu lahu tasbita ku roƙa mishi Allah ya bashi tabbata da iya amsa tambayoyin da ake mishi da haka sai fadilatu Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin yace sai ka sa kabarin a gabanka. kana fuskantar alkibla ba kabarin kake fuskanta sai ka ce Allahumma ghfir lahu wa thabbithu inda su'al Allahumma ghfir lahu wa thabbithu inda su'al Allahumma gafir lahu wa tabbitu inda su'al Allah ka gafarta mishi ka tabbatar da shi wajen amsa tambaya to duran da ka da ziyara kuma ka ba wannan addu'an za ka yi ba addu'o'i ne na neman gafara dan yanzu an wuce babin kuma amsa tambaya sai dai kai ta mishi addu'a na neman rahama ko ba kabarin ake fuskanta ba alƙibla ake fuskanta domin Allah kake roƙo ya mai rahama yake cewa linahayihi sallallahu alaihi wasallam an salati domin hani da annabi tsira da amincin Allah sabata a gare shi yayi an salati game da yin sallah ilal kubur ana fuskantar kaburbura in ya zama kaburburan kake fuskanta to kaman kana roƙon su ne kaman kana musu sallah annabi ya hani. sai dai ka fuskanci alkibla din kawai kama sai a ci kamar da bayani akan wannan zai zo a gaba insha Allah wa du'a'u kuma shi addu'a fa mukhus salati shine romon sallah al-mukh romo addu'a shine romon sallah akwai hadisin da ya shahara addu'a mukhul ibada addu'a romon ibada ne wannan hadisin bai inganta ba abin da ya inganta inna du'a a huwal ibada wannan ya tabbata lalle addu'a shine ibada to wa addu'a mukhus salati ai shine romon sallah me yake so ya nuna maka da aka ce an hana sallah kana fuskantar kabari wani zai ce to ai yanzu ba sallah nake mishi ba addu'a ne sai aka ce maka to ita sallan me ce ita ai roman sallah addu'a ne me a cikin sallah ba addu'a da zikiri ba to roman sallan fa ka zo kake yi ya za ka fuskance ta ba ka fuskance ta ba kibla za ka fuskanta shine abin da yake nufi da kawo na eh idan aka je a kabarin e shi za a rika mishi Allahumma ja'alhu faraban wa zukhran liwalidayhi Allah ka sanya shi ya zanto marigayi sannan kuma ajiya ne taska ne ga iyayen shi Allahumma ja'alhu fi kafalati Ibrahim Allah ka sanya shi cikin reno da makarantar Annabi Ibrahim da sauransu za mu zo mu karanta a sunan musulun mun sunan musulun zai dawo insha Allah bari mun kammala wannan kowa yanzu zai nemi sunan musulun ya aje in mun kammala wannan za mu karanta sunan musulun sannan sai mu sako wani littafi daga baya insha Allah to shine yake cewa sal addu'a ita ce roman sallah wa lubbiha ita ce ma kashin bayan sallah to ka tashi za ka yi sallah duk addu'an da yake sallah ka ciro ta mai kai fatiha kanta gaba ɗaya addu'a ce har annabi ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini kuma dukkanin su addu'o'i din ne gaban farko yabon Allah ne gaba na biyu roƙo kake yi to hakan kai ruku'i azkar ne ka dago azkar ne sujada azkar da kuma roƙo da ka addu'a ne summa yake cewa ka ah, kama huwa ma'arufin kamar yadda wannan yake sanannen abu ne falahu hukumuha da aka shi ma addu'an yana da hukunci ita sallah yadda sallah ababen da ke cikinta ƙashin bayanta addu'o'i ne to addu'a ɗin nan da za a yi wa mamaci lokacin da aka je ziyara ta ɗauki hukunci kenan yadda sallah ba za ka yi kana fuskantar kabari ba haka ba za ka yi addu'a mamaci kana fuskantar kabarin ba sai dai ka fuskanci alkibla ko da ƙabarin yana gabanka. ka wa qad qala sallallahu alaihi wa sallama kuma haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya ce addu'a huwal ibada addu'a shine bauta domin me in ka cire shine jul shine mafi yawanci kamar da yace alhajju arafa hajji ita ce arafa to da yace alhajju arafa hajji ita ce arafa me yake nufi alhajju mukhu arafa al'arafa kai mukhul hajj ko kuma alhajju mukhuha al'arafa ai aikin hajji gaba ɗaya romanta ta tattaru ne a cikin hawan arafa to haka ita ma addu'a'u huwal ibada addu'a ita ce bautan Allah kenan in ka cire addu'a a sallah to ai sallan ba komai wa qala wa thumma qara'a annabi sai karanto ayan nan da Allah ce wa qala rabbukum kuma ubangijinku yace ud'uni roƙe ni astaghfir lakum zan nema muku gafara astajib lakum na ku roƙe ni astajib lakum zan amsa muku abinda kuka roƙa ka duba wani ka'ida na Allah ku zan amsa ba kowa ke samu wannan daman ba amma za al'umman annabi Allah ke gaya mana ku roƙe ni in amsa to dama duk abin da kake roƙa wurin kowa kana nufin ka roƙa ka samu ne to amma duk wanda zaka roƙa baka da tabbacin zaka samu ko ba zaka samu ba amma shi Allah tun kafin ka roƙa yake roƙa kuma zan baka ud'uni ku roƙe ni astajib lakum zan amsa muku abin da kuka roƙa da ka hadisa zo cikin muwatta duk da in kana fi ha maqal shi addu'a bawa baya taɓa ya faɗi kasa banza baka taɓa roƙon Allah Allah bai karɓa maka ba ko a karɓa ka gani a zahiri ko a karɓa ba ka gani a yadda kai kake tunani ba in ka roƙi Allah Allah ba ni kaza kai tsaye za ka ya baka ko a yanzu wani lokaci kuma a jinkirta dan Allah zai iya gwada imaninka kai dama roƙon daga wani baya roƙon Allah sai ya shiga matsala to har kiyamun laili zai kama to idan ya zama addu'an ka haka sai Allah ya barka a kyale ka zuwa gaba za ka ci gaba wani ce ga ya haƙura an yi magana karo ki Allah kai ko kan zala sai ce wallahi na roƙa na roƙa na roƙa balam ara yustajab ban ga an amsa ba wallahi sai mun yi mun yi sabon ina sai mun haɗa da gargajiya to kenan ne Allah bai biya bukatu ba kaga wannan ya kauce to da zaran ka faɗi wannan annabi ya ce to ka rushe ka'ida ka rushe sharaɗi cikin manyan sharuɗan karɓar addu'a ba za a amsa ba wani lokacin kuma ibadanka ta yi karanci ka kusa mutuwa ne za ka mutu ka je wurin Allah baka da komai ibadanka sun samu matsala to za ka sha azaba da haka kana ta addu'an ba an ce ita ibada ba sai Allah ta tara maka su yana mai maka gurbin ibadan da ka rasa in ka mutu sai a ce to shiga aljanna udkhulul jannata yawa sai a ce shige aljanna akwai lokacin da kuma wani hatsari ne yake tas da zai iya samun ka a rayuwa ka shiga garari da matsala wannan addu'an naka sai Allah ya ki baka abin da kake roka sai a dauki addu'an sai a ji a tare maka hadarin da da a kaddaran Allah an kaddara ko zai same ka wannan abu da kake roƙon sai Allah hana ka shi sai zai tare maka wancan abu da aka kaddara zai same ka dan hadisi ya zo ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba abin da yake canza kaddara fa in ba addu'a ba ma'ana addu'a tana canza kaddara sai sa addu'a ba abun a bari bane ba abun wasa bane wani lokaci kuma ka roki Allah madaukakin sarki ya baka kaza sai ga kuma abin nan in an baka din ba alkhairi bane ko kuma zai iya zama sababin rikicewanka game da bin Allah sai ya ki baka sai ya canza maka da wanda ya fi wannan ɗin alkhairi to shi yasa ake so duk abin da zaka roka wurin Allah kar ka roki Allah zatin abinda da kai din kake so Allah ka zaɓa min abin da yafi alkhairi Allah ina roƙon alkhairi a wurinka shi yasa kaga addu'a ce ta annabawa annabi Musa ya yi ta rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir malamai suka ce kana buƙatan aikin yi to ka rike wannan addu'a rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqiya ka yawaita yin ta aure kake nema ka yawaita yi <clears throat> rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqiya sannan kuma kana neman gidan muhallinka gidan kanka din malan suka ce kai ta karanta rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqiya annabi isa da ya rika ya samu duka ya samu aikin kiwo wanda shi ya zama kuɗin sadaki da an ce ka ba da sadaki ba shi da komai kaga samu aiki ƙarshen sakamakon aikin ya bashi mata rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqiya to haka ire-iren su alkhairi kaga rabbi ya ubangiji bima anzalta ilayya da duk abin da ka saukar gare ni min khairin na alkhairi fakir dama ina bukata to kaga kai ka ba Allah zaɓi in dai alkhairi Allah kai ni wurin to sai ga Allah zaɓa maka abin da ya fi alkhairi ya ka sai ga a rayuwanka asali kai ga abun da ka tsara za ka zo sai a zo a same ka layi kaza kuma Allah ne ya canza maka nan din shi ya fi alkhairi mas'ala ta 123 yace wa iza zara qabrul kafir dama ga mana a baya halatta ka kai ziyara kabarin kafiri amma da daukan izina kawai to yace idan musulmi ya kai ziyara kabarin kafiri fala yusallimu alaihi ba zai mai sallama ba sallama da ake na shiga makabarta ba a yi wala yad'u lahu ba zai mai addu'a ta samu rahama da gafara ba bal bari ba baka ba yubashirhu bin nar mai albishir da wuta aje kabarin John kai John kai kam ka tafi wuta ba in dai ka san arne ya mutu to John kam ana wuta albishir John kana can kana riskan abin da ka shuka na kafirci ko da na kusa da kai ne wani zai ce kai malam ba zai wani mu roƙa mai aljanna ba Allah ji kanshi sai arme ne Allah ji kanshi ah ashe ba kyau ko wani haka sai ga rudu kun kaman wane kaman wane na wata ta taba min tambaya ta wasa ba wani mai gidan a wurin aiki arme ne irin mutunci halatta mutuncin shi ya halatta in roƙa mishi Allah da shi na sai bai halatta ba sai yanzu malam kenan shi ba zai ji aljanna ba nace yana wuta yana wuta malam nace eh to malam ba yadda za a yi ko addu'a ko su sadaka ana yi a ciro shi daga wuta nace ya tafi ai wallahi malam mutumin kirki fa Allah ji shi. nace to ba ki Allah ji shi ki dena malam kirkin shi ne fa to dai ina to haka a ah, ya rika ta kan shi a walam nu amirkum ne ai to da aka baka rai kai musulunci kaki ai shi gatan lahira kai zaka gina gatan wani baya iya gina maka ita kai duk kirkin da zaka yi na rantse amma ka mutu kafiri ka mutu mai sabon Allah ka mutu mutumin banza kirkin ka daban yanda ka shuka daban daga gatan yana jikinka ne ran yana jikinka kana da daman ka gyara kawai yace zalika haka amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya umarni cewa in an je kabarin kafiri a mai albishir da wuta fi hadisi sa'ad bin abi waqqas a hadisin sa'ad dan abi waqqas sala yace jaa arabi wani dan kauye yazo yake cewa da ya zo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin annabi faƙala sai ya ce inna abi lallai babana kana ya silur rahim ya kasance akwai sadar da zumunci baban kafiri ne wa kana kuma ya kasance yana kaza wa kana yana kaza yana ta jero kirkin uban fa aina huwa ya ma'aika la ka dai bi kirkin shi eh fa aina huwa to ina yake hmm, ka san da mutu ina yake hmm. kala ya ce finnar annabi ya ce yana wuta faka annal a arabi Kamar wannan ba ƙauyen waje da fi zalika ya ji zafi a ranshi shi akan wannan kalma wa kala sai ce ya rasulallah ya aikin Allah fa aina abuka to kai ma ina babanka duba tambaya ya ji zafin abun ka tura babana wuta kace babana yana wuta to ai babana da babanka irin addinin su kai ina babanka kala annabi ya ce haisu ma mararta bi kabri kafirin duk inda ka wuce a wurin kabarin kafiri ka bashirhu bin nar kai mar albishir da wuta to kaga yanzu da ya ce wa annabi ya rasulullah kai babanka ina annabi ba shi amsa ba yace haisu mararta duk inda ka wuce bi kabri kafirin a wurin kabarin kafiri فبشره bashirhu bin kai mai albishir da wuta kala yace fa aslama al-arabi ba'd to bayan nan fa kawai يغني kawai kawai كافر ya karbi musulunci me ya a annabi annabi yace yana wuta kai babanka yana na sai yace duk inda ka wuce kawai a kabarin kafiri kamar albishir da wuta ka gane sakon eh akwai wani aya cikin alkur'ani da Allah ya magana innal ladina yufarriquna bainal lahi wa rasulihi waɗanda suke raba tsakanin Allah da manzon shi malai suka ce wannan aya yana magana akan yan tafiyan kala kato masu cewa sun yadda da alkur'ani ba su yadda da hadisi ba wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin ay wa nakfuru bi ba'dhin mun yi imani da ɗayan ba mu yi imani da ɗayan ba shine mun yi imani da alkur'ani ba mu yi imani da hadisi ba ko ka ce mun yi imani da hadisi ba mun yi imani da alkur'ani ba duk wanda ka ɗauka ƙarshen ayan mai Allah ya ce ulaika humul kafiru haqqan haƙƙan waɗannan su ne kafirai tantagarya kai za ka ce to me hukunci waɗanta kai an baka sunan su ai waɗannan su ne kafirai tsantsa to sunan su kafirai yanzu da ya ce ina babanka sai ce kai ga ka'ida duk inda ka wuce wurin kabarin kafiri kama kafirin nan albishir da wuta kawai kenan me da babana da babanka akan addini ɗaya suka mutu to wani addini suka mutu kafirci to ka'idan ɗaya ne kulliya ce in ba ka ba da ba ka da sai annabi ta a ni babana alganni yake amma sai ta ga ka'ida duk inda ka je wuce kabarin kafiri kamar albishir da wuta kawai to shi ne daga nan ɗan fa da ya ji haka to kaga ka'ida ce duk wani kafiri ka je wuta kamar albishir da wuta to sai ya gano fa to su ba bakam tilka ummatun kadi halat sun shure sun tafi batun in dami kaina da bakin cikin makomansu ni ma san na mutu a tsarin ni ma na tafi wuta to bari mu musulunta ni dai in tsallake shine kawai sai musulunta ba bayan nan faqala sai yace laqad kallafani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta'iban ma yace hakika manzo Allah ya daura min nauyin wahala yace amma ba ta wahala bace ma marartu bi qabri kafirin ban sake wuce wurin kabarin kafire ba illa bashar bin na sai na na mai albishir da wuta Yace to baba ba na yana can kai ma kana ta. sai ta sai albishir din to kaga wannan mas'alar yana cikin mas'alan da satin muka fara dan tattaunawa akai dangane da makoman iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama kaga mas'alar ran ya faɗi na mahaifiyarsa har ya ce na roki Allah ya ban izini in je in roƙa mata Rahma ce ba zai yi ba in kai mata ziyara ya ce eh, ka kai ziyara kawai ka ɗau izina amma ba dai ka mata addu'an gafara ba to ba nan bane kaɗai akwai annabawan Allah da dama iyayensu sun samu wannan taba annabawan ga sunan annaba iyayen kuma suna wuta kowa san shaida ne akan annabi Ibrahim ga su annabi Lut annabawa da dama sun samu irin waɗannan jarabawan to zaka ji zafi yanzu kaga yadda zaka ji zafi akan na annabi Muhammadu kana al'umman shi ne to da kana zamanin na annabi Ibrahim mai yiwa ka karanta littafin ka ce kai ina zaka yi kwana to ba a yi wa Allah kwana shi ya fada annabin ne ya fada annabi Ibrahim ya yunkura ya yi addu'ar rahama wa uban Allah ce ba zai yi ba. To dama karka manta ba ka zama annabi fa, sai ka zama imaninka ya ɗara na kowa, shi yasa ka ba zuwa irin na kowa, naka ya fi na kowa zafi. Me yasa a cikin annabawan Allah akwai annabawan da ake kira da ulul azmi minan rusuli. Ulul azmi minan rusuli sai mu ji ana fassara cewa wasu manya-manyan manzanni masu girma ba haka fassarar yake ba ulul azmi Minan rusul ma'anan shi ulul sabri minan rusul manzannin da a cikin jerin manzanni da annaba sun fi kowa haƙuri to ta ina sun fi kowa haƙuri aka gano haka an gano ne sun haɗu da ibtila'in da ya fi na kowa kuma suka yi haƙuri a kai to shine sai ka ji annabi muhammadu na ciki annabi ibrahim yana ciki annabi isa yana ciki annabi Musa yana ciki to su ulul azmi minar rusul wato ulul sabr a hakuri sun ci kowa to waɗannan su ulul azmi minar rusul to daga cikin jarabawan dubi na annabi Muhammadu dubi na annabi Ibrahim iyayensu ne an ce suna wata jarabawa ne babba ya daga hankalin annabi shi yasa kana da imani abin zai daga hankalinka amma ya ka iya shi dan sun shi ya faɗi hadisi kai kuma fa dan kidan ki na ji na biyo ki sai kace ba haka ma'anan hadisi ba. wani hadisin vocal karara annabi ya fito da mutumin ya ce ina babanka sai annabi ya ce abi wa abaka kai da babana da babanka inna da suna wuta hadisi ne sahihi to wannan hadisin ba a yi sabani a kan shi ba in ba su yi da ya ta'awilin hadisin ba amma ka ba ta ba sabon da ya ta'awilin karanta sharhin hadisin a cikin al-minhaj sharhu sharhu sai muslim sannan cikin littafin sahihu fiqh sira na Sheikh Muhammad Nasir Albani Sitil ya tattauna mas'ala ce babu wani sabani akan tasyubi kada yayi ta'awili ba a samu wanda ya tawili ba in ba shi ba amma dukko masalan sai ka dauki mas'ala ce ta mutum daya a'a a yanzu ne kawai ake so a hargitsa al'amarin amma nassin kawai ga ta nan to ba ka da tashin hankali fa dama baban annabi aka aiko maka ko annabi to shi nan ai annabin aka aiko maka shi nan. ba annabin ne aka ce kafiri ba ba wani ya ce iyayen kafirai suna wuta ba shi ya faɗa nan. ba mas'ala ce wanda ma za ka so ka ta wa'azi akan ta ba don karatu ma mas'ala ce wanda kawai baka bukatan wani abu akan ta dan ko ba komai ba idan ka ce iyayen ba haka suke ba to zaka in an kira sunan su ne za a ce radiyallahu anhum ko sallallahu alaihi wasallam kaga an hada ka da aiki kaga kai ma baka faɗa wani sai ce a'a ai sun mutu zamanin fatira ne na'am in zamanin fatira ne baban wannan mutumin shi kuma a yaushe ya mutu zamanin fatira ne sannan in kana magana wannan lokacin ba zamanin fatira bane ƙarya ne daga shuɗewan annabi isa zuwa annabi muhammadu shekara ɗari takwas ko ba zamanin fatira ba ne akwai addini lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ake dab da za a fara mishi wahayi da ya je gharu hira ya haɗu da mala'ika ya jijjiga shi aka mishi ikara ya zo gida aka saukar da ya ayyuan da ya rikice khadija na ta kai shi wurin waraka to me hadisin yace wa kana rajulan atta nasara fil jahiliya shi ana jahiliya ana bautan gumakan ko addinin annabi isa yake don haka ba zamanul fatira ba ne ana wannan daga annabi isa zuwa annabi muhammadu addinin annabi isa shine addinin gaskiya <coughs> don haka fitil ana bautan gumakan akwai ɗaiɗaiku masu bautan masu yin addini da irin na annabi isa waraka idan ka koma littafin fatuhul bari ibn hajar yace ya kasance ya je sham a can ya haɗu da addinin gaskiya ya karanta littafin annabi isa da yaren ibraniyanci ya haddace har rubutawa yana yi da ya karanta mai cewa annabi kai annabi ne in ka bayyana ni ne zan fara zama mataimakinka amma bayan wannan abun ba a yi kwanaki ba sai waraka ya rasu waɗannan masu bautan gumakan annabi yana bayanin sun karyata shi don addinin su ba ba maganan annabi Muhammad amma wancan akwai da haka annabi hadisi yace ana da'awatu abi Ibrahim ni da kuke gani ni ne addu'an da annabi Ibrahim yayi ni din ni ne addu'an dan annabi Ibrahim yace ne rabbana waba fihim rasulan Allah ka aika musu manzo yace to addu'an ni din ni ne amsan addu'a nazo yace wa bushra isa ni ne albishir da annabi isa ya ce wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'di ismuhu ahmad daga kiran wancan zamanin jahiliya da zamanin fatira ƙarya ne ba zamanin fatira bane akwai addini annabi da yaje yake bauta kafin a saukar mishi wahayi me yake yi addini irin na annabi ibrahim ashe ba fatira bane shi yasa annabi ya hukunta baban wannan wuta yake kaga ashe da fatira ne zai ta to ai lokacin addini bai zo ba da ka ba ka wuta muka ci ta annabi hada hadda babana to duka ga shi dai an kauce to haka ce ba zamanin fatira ba ne to haka manzon Allah ya faɗi abin sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mas'ala ta 124 yace wala yamshi baina musulmi muslimina kada yayi tafiya a tsakankanin kaburburan musulmai fina alaihi cikin takalmansa mun taba isharan wannan a je binne ga ka ga yanda ake tafiya tsakanin kabari wani har ya taka kuma in kai magana zama jidali a zo ma ana ta'awilin cewa ba a shiga makabarta da takalmi sai in akwai abun cutarwa sai in akwai abun cutar wannan ma wannan kaidin ba shi da asali domin sai in akwai abun cutarwa wa zai busar da abin cutarwa matattun ne su fito su gyara ko rayayya a to abu cutarwa mu za mu je mu gyara ashe ba uzuri ba ta kayanta soke ka gobe ka dawo haka gobe ka gyara ai wani ma zai ce bari in sa sau ciki ana damuna akwai kan maciji a ba wani fita haka in ya sare ka gobe kar ka fesa gramazol ka fesa gramazol yanzu a yi kungiya ne fa za a je a gyara makabartu a tashela wala sai ga mutane kalilan ne za su fita amma yana son ya mutu kuma a rako shi da yawa amma ba zai je gyara gidan da yana jiran shi ba Shi ne gida na asali in an baka an baka halak malak kuma dole sai ka je an ba za a je a gyara ba yake cewa kada ya tafiya tsakanin kaburburan musulmai da takalma sai sai kaburburan musulmai kenan na kafirai ba ba komai tafi da takalmin ka li hadisi bashir bin hanzaliya saboda hadisin bashir dan hanzaliya to yau mun da hadisin bashir dan hanzaliya mutumin mutuka ya tafi aiki al wanda ya gabata kala yace baina ana um, baina uma shi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wataran ina tafiya da manzon Allah tira da aminta Allah ta ta da da ana so ka aje maka sulbul mawdu'in ne ata ala quburil muslimin sai annabi yazo kan kaburburan musulmai fa bainama hu fa bainama huwa yamshi yayin da yana cikin tafiya idhanat minhu nazratu sai idon shi ya fado mishi a lokacin kawai sai idon shi ya kai ya kai ina fa iza huwa rajul ma'ana annabi yana cikin tafiya tsakan kaburburan kawai sai ya daga idon shi sai ya hango rajulun wani mutum ne yamshi bainal qubur yana tafiya tsakanin kaburbura alaihi na alan yana sanye da takalminsa fa qala sa annabi ya ce ya sahibas sabtiyataini al sabtiyataka ya sahibas sabtiyataini ya kai mai takalman can guda biyu kai ni takalma ne waɗanda ake na fata ya ce ta ka cire takalman naka ka jefar cire ka jefar annabi ya mai tsawa sai ka ji an ka da yasin eh wannan a bisa babin da haziri ne kaza kaza dan mutum ya je wannan duk ta'awili ne kana zuwa makabarta cire a waje za a ɗauke maka sanya shi a tsakanin kafaɗanka ka rike shi haka ya fi maka zaman lafiya amma tunda annabi ya hana ka ji da hannun annabi ai ciki akwai tafi gonan kaman ka je da tafi haka kake cira ka noma dama an ka mutu da takalmi za a binne ka ne ba tafin za a binne ka ba to ko ma me tunda annabi ya ce cire takalman ka annabi ya ce ka jebar da takalman ka sai ya cire ya jefa to kaga me yake nuna mu yau muna kurakuran nan da dama ana shiga makabarta da takalmi laifi ne babba akwai abin cutarwa mu je mu tsaftace makabartun fa nazara sai ya duba shi mutumin fa da ya ji an yi wannan magana ya ji ana magana ne kai ne takalmi su da ka sai yana duba so da wa ake magana sai ga kowa ba takalmi ya ga shi kare da takalmi to ya san da shi ake falamma arafa rajul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutum ya san fa manzan Allah fa yana magana da shi ne fala'ana alaihi ta ce tira takalman sa farma bihi ma jifa da su annabi yana magana ba ala sam'i wa ta'a ba ala ra'si wal ayn sam'an wa ba'atan ta ke tira takalman ya jefar masu aiki kenan da umarnin manzon Allah amma wani kana cewa manzon Allah ya ce sai sai to ai hadisan ne akwai rikitarwa ba wani hadisi mai ɗan rauni-rauni ne wani kuma ka ji hadisi eh, amma ko kuna da zafi ai su malam wani ai sun fi ku sanin hadisi shi yanzu ya jiyo muryan annabi kai ma zaka ka ka tsara sula wallahi ka ji sakon manzo Allah kai taurin kai to fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim ka ji tsoron a ce maka manzo Allah ana ka ce sai kai ka ji tsoron abinda zai biyo baya ya samu wani zamanin su ibn hajar Bisi ya karanto annabi ya ce kar a yi kaza ce bari ya gwada yana gwada wani maciji ne fito ya fara bin shi maciji ya dinka bin shi a gari duk inda ya shiga kuma macijin na biye da shi duk ɗakin da ya shiga sai macijin ya rata ya shiga sai da macijin ya kashe shi kwalli ya da ibn hajar da ya ce da idan mu muka ga wannan in abu da kan hanta ka annabi ya hana ko kana sha'awan abun wallahi daga ranar ka cire ta a ranka mas'ala ta 125 ce wala yusra'u kuma ba a shar'anta wudu'ul as wa nahwihi min ar-rayyahin wal wurud 'ala al-qubur ba yace wala yusra'u shari'a ba ta yadda da wadu'ul as taura al-as kaman me ɗaura kaman abun nan wato menene ake sa a wannan abun sa turaren nan menene wani abu da ake sanyin nan me ake sawa wuta a cikin kasko eh to baya shari'a ba ta yadda da daura kasko wa nahwiha da makamancinta minar rayyahin daga cikin ababai masu kanshi walwurud jam'i ne na alwarudu tirare alal kubur akan kaburbura ba a nan abin da ake nufi ba daidai ba mutane su zo su daura wani abu na kanshi awin rayyahin ko kuma a samu ganye mai kanshi mai turare walwurud da wasu turarurruka alal kubur ta ɗaura kan kaburbura wai ya ƙara mai kanshi ba daidai ba li'annahu لم يكن min فعل السلف dan wannan ba cikin aikin magabata walau kana khairan da yin hakan ma alkhairi ne la sabuquna ilayhi aida sun riga mu yi wa qad qala ibn umar radiyallahu anhuma hakika Abdullah dan Umar Allah ya kara musu ya dace kullu bid'atin dalala duk bid'a fa bata ce wa in ra'aha an-nasu hasana ko da mutane suna ganin ta kana da kyau dan sun ganta ya musu kyau to an auren Allah bid'a ce ba bid'a ce wani zai ce ah, to ai ya kamata ai ya kamata ai kaza wani ya ce ai ga wannan eh, ganye ne ma yana ba da ƙanshi zai ɗan turara shi ba a asali turare an gama sa mishi a jikin shi da likafanin shi ai ma yi haramu inda alƙubur abubuwan da suke haramun ne a aikata a wurin kaburbura <coughs> wannan sabon babi ne ka kenan mas'ala ta 126 yace wa yuhramu al indal qubur ya haramtu a wurin kaburbura ma ya ati yin abubuwan nan masu zuwa na farko azzabuhu liwajhillah yanka dan Allah wato ka je wurin kabari yanka ne fa za ka kwanta ka fuskantar da shi gabas kuma sunan Allah ka kira dan Allah ka amma me ya kai shi wurin kaburbura to haramun ne akwai manufa ne da yasa ta yi baka yanka a gidanka ba sai makabata akwai da wani kulli wani zai ce a'a mu fa yankan sunan Allah aka ce mu kira ƙarya ne an gano tsafi ne haramun na'am ko ba tsafi ba dai amma a can haramun ne da kaulihi sallallahu alaihi wasallam dan fadin manzon Allah da yace la aqar fil islam la aqar fil islam babu yanka a musulunci wato babu yanka a jikin kaburbura a cikin musulunci babu irin wannan abu ne da suke yin shi al-aqira tun a jahiliya suna yin wannan al-aqira din annabi ya ce to musulunci ta zo ba ta yadda da wannan ɗabi'a ba qala Abdulrazak bin hammam abdurrazzaq ɗan hammam ya ce. kanu ya na inda alƙubur sun kasance suna yin yanka a wurin kaburbura bi baƙar a yanka saniya au shatin ko akuya annabi ya hana saniyan biyu raf'uha dage kasan kabari raf'uha daga tudun kabari ziyadatun ƙari ala turabil kharij akan kasan da ya fito minha daga kabari wato a zo a zuba kasan kabari sai kuma sai a ƙara ƙasa wato bayan ƙasan da ya fito da ya ce alkharij minha wanda ya fito daga gare ta dan me ba a so a birne gawa ya zama ƙasan ya yi lebur da ƙasa haka wani ba zai gane nan kabari ne zai sa haka to shi ta ce alkharij minha wanda ya fito da ita kenan ta dan yi tudu kaɗan, to ta dan yi tudu dama shibir ɗaya ne to an ƙara ƙasa sama da shibir ɗaya haramun ne na uku ya ce tsaliyu habil kalas wa nahwihi sannan kuma ɗaura ta ko kuma yi mata ado da kalas wani nau'i ne na ciyawa ko ganyen ciyawa sai a ce a zo da wani nau'in ciyawa na kalas wani an ɗaura wa yana ƙara wa mamacin rahama ba kyau alkitabatu alaiha yin rubutu akan kabari na ana yi ba shine maganar da imam yake yi a sa ba sai a sa suna yau ana yi ai ba kyau na biyar albina wa alaiha yin gini akan kaburbura yanzu mutanen mu sun fara al'uqudu al'uqudu alaiha zama akan kabari wa fi zalika ahadith akwai hadisai akan wannan Allah kai mu sati mai zuwa mu je su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka الله أكبر